yanzu baran asabar ne goma ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta daidai da goma sha shida ga watan agus shekara ta dubu biyu da sha uku allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci kamar yadda yan uwa suka sani a wannan lokaci lokaci ne da ake gabatar da jeren giyan muhadarori na goron sallah wanda tun ranar lahadi aka fara gabatar da jeren giyan waɗannan laccoci ranar lahadi ƙungiyar jama'a izalatin bida wai kamata sunna reshen karamar hukumar zaria da kewaye suka gabatar da wa'azin goron sallah a wannan masallaci kamar yadda ranar litinin ɗari ranar talata a sheik shu'aib saleh al-madani ya gabatar da muhabara ranar laraba a yahya umar abdulla kaura shi gabatar da muhabara ranar alhamis jiya kenan a sheik kabir abubakar asgar shi gabatar da muhabara a yau kuma muna tare da ashek muhammad salih mu'az al-madani wanda ne zai gabatar mana da muhabara mai taken ladubban ɗalibin ilimi ya allah ka taimake mu mu ji waɗannan saƙonni da za a isar mana mu yi aiki da shi amma kafin in miƙa abin magana zuwa ga malam kai tsaye zan gayyaci hafiz ibrahim abubakar ya karanta mana wasu ayoyi na alkur'ani mai girma domin neman albarka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثيرهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ۖ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا الحمد لله رب العالمين yanzu ba tare da bata lokaci ba atrukul makan ko atrukul majal li sahibul maqal wa tafaddalu shaykh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 amma lokaci wani ba mu fasara ayan duka ba ko ɗaya ba mu fasara ba ku dai sani malamai suna nuna cewa daga cikin hanyar neman ilimi akwai arrihila fi ɗalabil ilm mutum ya tashi musamman ya bar garinsu ya je wani wuri ya nemo ilimi ya dawo har shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wani daftar da annabi Musa ya je ya nemo ilimi ya karo na course da lakcoci da ya je ya samu wurin annabi Allah annabi Khidir ya dawo Allah saka wa da alkhairi kamar yadda aka gabatar cewa wannan mukamin namu na yanzu za mu yi bayani ne takaitattu akan ladabban neman ilimi babu ko shakka wannan wuri bai dace da ɗalibai iri na su zauna su gabatar da lakcan nan ba turan baha da ake ta daddala malamai suke ta ruwan ilimi har zuwa jiya kama a ce an ban matan auta Sidi kenan ya zo cinye abin da aka wari a kwano ko ba haka wani wannan zama kamar annan man saura kenan da suka cinye to ni zan lashe kwana haɗin su ba wannan makwa ba ni kai yawan cinye kenan kila na wani ma'abaran mako tun da shi da hannun dama in ya ragu to kusan ta kusa ya ce to ga shehi shi ba ɗan lasa. amma ban yi tsammanin zai don nama biya ka wannan ko nama uku a ga masu suna da aka shaye mafarani ko fourth life ko ta wannan cinye nan gaba daya Allah ya taimaka wato jama'a babu ko shakka bangaren ilimi ya da mahimmanci sosai a san ladubbansa domin shi ne kamar ginshiki ko a ce asas wanda in an same shi ilimi ya samu wurin zama to da haka wannan wannan karatun namu da zamu yanzu ko yance jawon kan da zamu yi da yanzu yana da bangarori masu yawan gaske sai dai za mu daɗe ta kwarai akan abubuwa guda uku ko hudu ko zuwa ga in yi waje shida na farko an ɗauko ladabin kan al'adab mu ji muhimmancinsa da kuma ji magana manya-manyan malamai da suka nuna mahimmancin koyo ladabi kafin a nemi ilimi na shari'a musulunci sa'annan kuma sai mu wuce kai tsaye na dubban ɗalibin ilimi shi kan shi to a wannan fagen ya da rassa da dama bayan an ji na dubban shi na kan shi wanda ake so ya kiyaye a kan shi sa'annan za mu zo mu ji haƙoƙin malaminsa a kansa na biyu ke na uku za mu zo mu ji wani shin idan an shiga aji ko wurin neman ilimi majalisi ko halka da ake zama wurin karatu wasu irin abubuwa ake so ɗalibi ya mai da hankali a kan ya kiyaye ko ko zama ne kawai zai yadda ga dama da kishin gida ne mutu gaba zai yi kwanciya zai yi yaya ake so ya yi za mu zo mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka ambata akan wannan fage. abu na gaba in san mun samu lokaci za mu magana kan da dubban tambayan malami da dubba domin nan wurin akan yi tambaya ka yi aƙalla darasi aka kan alwala ko sallah misali wani sai ya ɗauko magana kan saki ko tafiya kaga wani ya fahimci abin da ne a wurin amma daman can a shi akwai kai akan hukuncin da tafiya ko saki sai ya manta da abin da kanta a lokacin a'a su ake an yi karatu tambayan ka muna alaka kai tsaye da abin da karanta domin a tashi wurin da wannan tunanin abin da karanta a zuciya kar a lama maka hankalin gida biyu abu na ƙarshe shine wanda in mun samu lokaci za mu ji wato wasu dokoki da wasu ladubba da malamai suka tsara yanda ake mu'amala da su kansu malamai ya ake zama da malamai ya ake huɗa da malamai wani wasu irin abubuwa ne ake gani a malamai a koya wasu irin abubuwa ce gani a malamai ba za a koya ba da farko ba neman taimakon allah da damatin farko da sunan shi muka fara ya ba mu ikon karanta abin daidai sannan kuma mu ikon samun lada abin da mu karanta kuma ya sa tun daga ni ne bayanin da ni mai maganin nan da ku ɗan uwa masu kallon da sauraro na Allah ya sa mu amfana ɗan abin da za mu ji a wannan lokaci. Amin. ko shakka wannan zan cika ne wasu nasoshi ne masu ɗimbin yawa da aka yi rawayan su daga salafus salih tun daga sahabbai tabi'ai wanda suke biyo bayansu wurin sanya ɗalibai a turba na gari da sanya su akan hanya mai mayarinciya da nuna musu tsarin da ya bi ya kamata a bi wani mai ilimi wanda duk wanda ya bi shi tsakanin malami ko ɗalibi zai samu cin nasara babu ko shakka wannan kai tsaye an samo shi daga ƙarƙashin ƙur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma zancen sahabbai tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina har zuwa ga manya-manyan malamai da suka rayu a wannan karnoni masu ɗimbin daraja shi yasa tun da aron ya buɗe mana aya wannan ayan da ya karanta mana Allah subhanahu ta'ala da dabtar da Musa ya kan tashi ya zaɓi da je ilimi sa'annan zan je kai tsaye da zancen sahabi majalajan gaske umar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ku abin da yake cewa ta'addabu sun mata’annamu jama'a ku nemi ladabi sa'an nan daga baya sai ku ku nemi ilimi ce ladabin mai yake magana domin ya tabbata a tarihin magabata na kwarai idan yaro ya ba tasawa sai a ɗauke shi ka cuka a kai shi wurin mai koyar da ladabi da biyayya da tarbiyya musamman sai an zaɓo wanda zai je wurin shi je ya koyo iya haddan ƙur'ani kun yi rabi a wurinsa akwai mai haddan ƙur'ani akwai mai yadda zai iya rubutu da karatu akwai mai yadda zai iya zama da manya yadda zai iya gaskiya rikon amana ba kiyayya ba hasada babu ƙyashi babu gaba babu rai na gaba zama safin ba wuce ta gungutsa ga gaba ɗaya ba wani datti ba wani kazanta a cikin zuciyarsa in ya dawo daga nan sai fara tura shi halƙoƙin ilimi irin waɗannan duk da ya zo tun an fara kakara tashi ba ta ba ganin wani abun a sha a wurin shi ba dama kafin ya zo ya riga ya je ya tsotso tarbiyya na gari ba mai da malaminsa ba ba mai gunan malaminsa ba za mu zo mu ji manya-manyan aibin da ke faruwa a fatan dalibai yanzu daga sun shi akwai raina malamai da kuma gonan malamai da sauran abubuwa ɗaliban da ya je sami wannan ladabin ba zai irin wannan ba ku ji maganan babban malami abdullah bin mubarak da yake cewa rabtul ilma wa sabtu minhu shay'a ya je ne wurin neman ilimi sai ya samu ilimi ya samu wani rabo ko tsoka daga sun ilimi wa rabtul adaba amma da zai bincika rabi da biyayya wurin neman ilimi fa'iza ahluhu qad badu sai zama ma'abota da koyi da wato ladabi da biyayya sun yi karanci kusan ma a ce ba su ka duba zamanin da ya rayu ma'ana a littafin suke cewa ha za yi zamanin yi rahimahullahu wannan fa a zamanin sa kenan khairul quruni mafiya alherin alƙarnoni da ya je nema ilimi ya samu sashen ilimi wani wani mai tsokar ilimi amma wani bi ya kasance ya yi karanci ka auna ɗan ruwa da suka dubbai da suka wuce a zamanin shaki wannan magana ina ga zamanin mu na yanzu sai zai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ba ka yana mutane suka ke suka yi baya baya suka yi kusan ashe an juya ma al'amarin wato ladabi baya sai kasance ilimi ya samu tasgaru ya samu cikas ya samu halin ya shiga shi a hannun yasu Yadda kowane ya ga dama ko sai ce ya abin da ga dama ya faɗi yayin da ka samu yanzu idan tela ne idan ma ka ɗinki wurin tela sai ka zaɓi tela da kowane tela iyawa ko ba ka bane in gini za a yi idan ka da hali sai ka je ka samu wato wanda ya ƙware gani na gona ya wurin iya zane ya zana maka ka abu mai kyau ko ba ka wanda kar ba ka so a samu gidanka a ce nan wurin ya tauye ta wurin bai kai ba ka duba digan kamara ba ka so a sa maka riga a wani a kafada ya kawo ta kafada a ce ruwan ta gudu hannun wani sai ka samu ƙwararren tela ko ba ka wani wani daga lagos sai ka dunki zaria ba ka wani wani daga madina ba sai ka dunki zaria wallahi ko jama'a haka ne wani daga dubai wanda ya sai ka dunki kaduna ko kano ko sarasu da ne ana neman ƙwararri amma ilimin shi zaune ne an samu tasgaro a wannan ɓarayin musamman ilimin addini daga nan ta shi aje dubai da neman likita don duba lafiyanta a tashi aje misira ko saudiya wani abin baka zuwa shawara zai baka ciwon da idan mai adam yanzu a wani zamanin ko ka in ka aura duka mafi yawancin shi shawara ake badawa kawai wani iya eh zo zaune a nan ke damun ka ka za ka zace dan zauna dai ina zuwa wallahi in ka tattambe za ka shawara ne kawai an ba labarin wani malami ya ba labarin wani bawa Allah da ya aure da ya aure irin wato yawar zaben fahimtar addini da kuma irin abubuwa sun mai yawa yana ganin shi zama da fiye da mace ma kawai wani kawai tawaya na ƙasa ne aure shi na ƙasa ne wata tana bala'in sun shi kamar ba ta mutu shi kuma muskili ne da sabon na tashi yanka kuma zai fita abin shi bai dawo sai ta yi bacci ana ana ana har ta kama da ciwon zuciya ta tunani abin ya dame ta aka yi aka yi ta asibiti likita ya yi ɗawar ruwa ya allura ya ɗiba jini gwada ya gaba abin da ke damunta amma ga sanar dai jini na so ya hau to ka san duk likitan duniya daga sani tun daga likitan musulunci a likitan da ya koyo karatun shi a ɓangaren turawa dole ya samu an kai masa ilimin nafs ana kiran shi psychology sai ya san yadda zai ɗabi'ata da mutane wata rana sai mutum ya zo ce kai zo Allah na sandanin ka mutum matan kenan suka shiga daki ya ce kana magana watan nan kuwa ya ce kai sai kuma hana wani wajen ta yaya ina namiji zan mafi da mace kai sa gani ina ka samu matsala kenan kawai na baka shawara ka ɗan samu lokaci ka ɗan je wurin ta ta basu lokacin ta su ma ka ɗan gaya wata magana mai ɗan daɗi ka ɗan ji hankanta iya ta farka haka za a yi shaka za a yi kaif an rajin hasabi wa zalika wallahi ya shekh ba yi iya ba shi hawul je ba ka iya ina zuwa sai da bai ba kowa assalamu alaikum ya umma fulani والله أن أحبك أحبك حبا aliqa ina سنتي سنة so na tsani nan take da barka cikin sakan biyar amma da an yi allura an yi tsarin ruwa an yi tsarin jini an jajira an yi komai lam yanfa bai amfani ba a nan wani guda muka cewa duk wani da ya to sai an ja na wani gidan kwararre amma da ba ba ba shi amanansa ba wannan shi wani kisan alaƙanta muku da wannan kisan da na kawo mana Allah ya sa mu dace malam dai a ban yake fa al'ada da dalilin mun ga da bi wato dalilin ke sa mutum samu haƙiƙanin ilimi shi ya sa ma aka iya daga ladabi wani bangare daga cikin bangaren wato annubuwa annabta ku ji na ibn abbas yake cewa lalle manzan Allah yana cewa innal hadith salih sinta wal iktisad juz'un min 25 juz'an min an-nubuwa lalle dabi'a na da kuma kyakkyawan hali da bin abubuwa a hankali ɗaya daga cikin kashi ashirin da biyar na annabta ba wa gaya maka ake ba idan ka samu ɗaya saura nawa ashe shi da ka sa kalmar da mako ba haka bane domin ita annabta da kake gani wato don ne Allah ka zaɓi bawansa ya ba su annabta ba wai kai kuma ne za ka taka matakai a ce yau na yi wannan ɗabi'a na na zama ɗaya ko gobe na yi gaskiya na yi nawa biyu jiwu na yi amma na zama na uku a ce kaka tantawa ce to ka zama annabi ba haka bane ne a gaya maka ake ɗabi'unsu annabawa akwai akhlaq al alhamida akwai ɗabu nagari da ko biya abubuwa hankali shi ai daga dan kai koyi da annabawan Allah Allah ya taimaka mana so da aka kasance larabi shi ma'aunin da salafin salih sukan auna wurin zuwa wurin malami a ji a koyar ilimi a wurin shi in zama yana da kun ya karanci ba za su je ba sai an auna an hanga an hango an tace an tato wanda ya ja kawai ilimi irin aurensa don ku sani ba ilimi ba ne wa a ce wane ya haddace fitul bari ko sai bukari ko mudal a ilimi shi ne abin da ya Allah baka tsoron ala da kuma ladabi kyakkyawa wala jama'a ko malaman da muka gani da idonmu wanda wallahi tallahi ganin shi kawai alkhairi ne kawai littafin za ka rage sai a ah, halli halli halli ka bar shi kawai wallahi zai bi za a gani a wurin shi kamar kai hawaye ɗaliban masu da bi da biyayya amma bari mu zurfi a ci za ku ji wasu na ƙasa da muke da shi wanda ya kamata tun da ya kai magana na haɗa da wani ‘yan uwana mu gyara ɓangaren malamanmu Allah ya taimaka wa ƙala Ibrahim Nahai Ibrahim Nahai Allah masa rama yake cewa sun kasance don sun zo wurin malami don su koya ilimi a wurinsa sun duba ɗabi'unsa da ibadansa da kuma halin shi daga nan sai su koya ilimi a wurinsa kaga wannan kai zai gaya maka ke ladabin kama in ya sai ka je ka tace za ka je koya ilimin addini a wurinsa domin malamai suna cewa inna hadha ilm din kun gane ilimin da ake faɗi ake ta kururu akan shi a ji a addini ne fanzuru amman ta'khudhuna dinakum kowa ya duba ganin wurin wa zai je ya koyi addininsa imamun nawawi Allah masa rahama yake cewa sun kasance ba su neman ilimi sai wanda ya kasance yana da fagen nan nashin ya kware a wannan fagen kuma ya kasance shi mai addini ne son addini da son Allah kuma Allah tsoron Allah ya bayyana fili karra a wurinsa kuma kowa yana yada shawara inda mutum kirki mai tsoron Allah ne sai a ji ilimin ilimin a wurinsa da haka abdullahi albalahi yake cewa adabul ilmi aksar mila ilmi adabin ilmi ya fi yawa fiye da ilimin ba domin shaddadin ka same shi sharan faje kai wani ilimin da za ku ya samu ya samu ne wurin zama Allah ya taimaka mana da ƙarshen wannan bayan za ga ladabi al-ahnab bin qais yake cewa al-adabu nurul aqli kun ga ladabi shi ke haske zuciyar hankalin mutum da zuciyar mutum kama annan nara nurul basari kamar da haske shi ke haskaka maka fitowa ta haskaka maka ka gami ne ka ga hanyar ɗaɗɗarwa ta ɓacewa to shi haskin ɗaɗɗole da bunnan kamar shi fitar da za ka haskawa a zuciyanka kana samun ilimi ilimin sai maka amfani ya amfani da kai duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana gamtakatar da ladabi kyakkyawa kan matsunduma wani gini ya iya tambaya wai a nan wurin da aka ce ilimi wani irin ilimi ake magana shi ilimin addini ne kadai zai ci a ni ina boko a wannan irin bangane ne koko amsa shi ne babban malami abu umar yusuf ibn abdulbar al-numari al-maliki allah masa rahama ya magana an sa tabbasa da suna jami'in bayan ilimi. wa fadlihi yake cewa zan takaito da ku da ke faɗi ilimi ya kasu gida uku ne akwai wanda ke ajin farko akwai ajin tsakatsakiya akwai aji na uku ajin farko shi ilimin addini wanda shi ne wanda ba wanda ya sai ce komai sai wanda ka samo daga ƙur'ani ko hadisin manzan Allah ko kwantar sabon tabi'ai babu ko shaka wannan shi ajin farko na biyu sai ya ce akwai ilimi ilimin da ake amfani da shi na duniya kamar ilimin likitanci ilimin injiniyarin kamar suka ɗubbi wal handasa a shi ne ilimin lafiya handasa shi ne ilimin mene injiniyarin injiniya na uku sai su kamar ilimin sana'a likita ne kafinta ne iyo za ka je koyo direba za koyo duk abin da jama'a ilimi ya shiga siya na wurin ku amma duka abin da ake yi malamai sun yi ba ilimin da ake kai tsaye a nan wurin shi ilimin addinin musulunci shi a ajin farko in ka ba makarantar boko wajibi ke malamin ka biyayya idan ka yi za ka zo ka ji irin abin da ya same ka ila a ta karatu kai ta karatu ka samu a ko b amma a zo aiki ki samuwa ko kuma a zo duk jarabawa kai ta kai kwantar da kana karatu amma da kawo jarabawa sai a wahayi a daina maka wahayin karatun gaba ɗaya gudu kila wasu abubuwa ne suka samu tasgaro a hanyar iliminka shi yasa wannan wayar ta tsinke bata haskaka maka wanda ke so ka samu haske a sinsa ba da farko dai sai mace a babu ɗalibin ilimi da dubban ɗalibin ilimi ma'ana abin da ne a baya na ƙoƙarin haskaka mana ma'ana da kuma mahimmancin ladabi ilimi kenan malaman suna cewa a wannan fagen ɗalibi ya je ya koyo ladabi kafin ya koyi ilimi domin ba na za ka samu wani ilimi ɗan kaɗan har sai ka je ka koyi ilimi ladabi mai ɗimbin yawa misali misalatin da muke cikin wurin da ba permission ba ginshiki zai yiwu a gina shi ba za yi ba har ga shi ne da a nan wurin gina wa da mun shi ne condition ko ginin fa shi ne ilimi haka nan ladabin ka da aka je ka yau nemo shi ke share kwajan ilimin kai maka amfani na farko akwai tsarkin zuciya daga barin duk wasu datti da kazanta kai tsaye na ne kenan akan al-ikhlas shi za su ke cewa al-ikhlasu miftahul ilmi wal fahmi shi ikhlasi tsarkin zuciya shi ne mabuɗin ilimi ko shi ke sa ka fahimci ilimin ba su kai maka ikhlas miftahu da ilimi wal fahami shi wato yi don Allah shi ne ke sa ka ka samu wato sauran fahimtar da duk abin da ta ga maka ko shi ke sa ka ilimin ya tabbata a cikin zuciyanka amma jama'a kun ga wannan ikhlasin tun da kan salafin salih wanda suka gabace mu irin su sufyan sauri irin su sufyan ibn uyayna sun yi bayani mai zurfi mai ban tsoro akan cewa ikhlasin na akwai wahala sai wanda Allah zaba Allah zai mu zama su ikhlasi bari ku ji da gaske cewa yake cewa ba a ansa shay'in fi dunya al ikhlas ba abin da yafi kuma wahala a duniya shine ikhlasi wa kam ashhadu fi isqadi ar-riya fi qalbi an qalbi so da yawa nake dagewa in cije in yagenwa a cikin zuciyata wa ka'annahu fihi a na akhar sai ga kuma ya kara kullowa to na ɓarayin kuma da wani siffan daban ma'ana in ya yage shi a nan ɓarayin sai kuma a can ɓarayin ya ƙara dawowa me yasa yake da wahala ko da shi kai tsaye a cikin zuci yake ba shi a fuska ta yi ƙila a ganna ya rawani na ɗage wando asuwaki zan je makaranta me za a a zahiri a gani gana don Allah ko amma ba ku ba dala nake ba shi sa ga muke da wahalan gaske ya da wahalan gaske ko ba ka wajibin mu ne mu gyara ɗabi'un mu da halayen mu da kuma ikhlasin mu ba ku dole bayan da aka samu daga wani mai suna wahaya dan mu'a aka ce mai yaushe ba wani dauna ikhlas sai ya ce idza sara khuluquhu ka khuluqur radi'i dai ɗabi'a shi zama kamar ɗabi'a wanda ake shayar da shi nono la yubali man a wajen aw ya yaro ba su da ta ba ka zaje shi ko ka yabo shi ya sani bai sani ba haka ga mai Ikhlas ya kasance in dai kana da don Allah ne to ci gaba an zaje ka ba zage ka ba an yabe ka ba dai ka ba don kake yi don Allah ko ci gaba da shi ka sa abin da kake don Allah kaɗai kake yi to shi ka samu cin nasara amma ya zance ba shi oh, ko ustani shi wahmana ba ka san ba su ba za ka za ka shanta ke ka ki zuwa ba ya dai ka ba ka ce in ba ya dai ka ba ba ka ja baya in an dai ka ka ci gaba ba ya ikhlasi ya kyawa a cikin wannan zuciyar da ke son yabo sa'an nan bun malami al'allama ibn qayyim jawziya rahimahullahu ta'ala yake cewa yayi magana mai tsadan gaske a wannan fajar yake cewa bayan da za a yi a samu abubuwa mai sun fada cikin zuciya almadahu wa sana wa tamu fi ma inda nasi a kuma da kana ko kuɗaye a wurin abin mutane kana so ka da ilimi da kuma yabo ba a ce kada ilimi gare ya shi ciki sai dai kamar da ake hada ruwa da wuta kai ka san an san me zai faru ɗaya na kashe ɗaya ko wani ne kashe wani wuta ne kashe ruwa ko wani kashe wuta to ko bai kashe shi ba ba a samu wani kuma illa illan shi ne shi ruwa mai ɗabi'ar ruwa ba sanyi ba sai zama ya wace wuta ne zama sai kona ka kanin illa kuma gane shi kuwa idan aka ruwa da wuta wani kashe wani ruwa na kashe wuta ko to idan kuma zai shiga mai zai faru zai zafi ruwan ko sai kona ka mana ikhlasi ya ja mutum ne bala'i kenan Allah tsare mai kiyaye mu ko da ka anan wurin gaya maka ake yi wajibi ne bawa ya ƙoƙarin neman angon su gyara mulkatan shi kullum ikhlasi shi yasa abu isaqal albiri ke cewa a ta'iyya nashi ne inda ke bada ilimi fakultun ruhi arwahul ma'ani walaysa da an qayyimta wa an sharibta fakultun ruhi hawa da ke sa zuciya ta koshi shi arwahul ma'ani aka maka Allah ya ce annabi ya ce sami ikhlasin niyya walaysa da an qayyimta wa an sharibta wa wadan kaci kasha har goshi na da zai koshi ba a'a ka samu kyakkyawan ikhlasi da tsoron Allah shi ne kotun ruwa Allah da sarki ya sa mu dace wa qala ibn jama'a ibn jama'a babban malami ne Allah ne rahama yake cewa yake daga zuciya ya kasance mai duhu wanda ya cika da zunubi ta mai kanta samsam ba zai iya fuskantar mala'ika ba kuma ba zai samu wanda ya zama ilimi ya samu zama a cikinsa ba a nan wurin mana irin zunubi ake magana zai sa da yawa na ɗaya akwai fushi akwai sha'awar sabo akwai kulli a zuciya da kulluwa ne a zuciya akwai hasala jiya mana magana ka hasala ba sai an yi bayani ba kowa da wanda ya zo jiya da kyawun niyya abu ko shakka ya biya cikin fushi damuwa da kunci da firgishi da razan cewa lallai ne ne din nan na ci baya wasu na san duk wanda ake nasiha nan a jiya gaban shi faduwa yake kar a tashi ya kuma tashi ya je roki Allah gafara ta abin da yake na baya kuma ba haka bane haka ne Allah tsare mu da imanin mu kuma da jiji da kai da girman kai sai zalman da ke cika zuciyar bawa fushi sha'awar sabo kulli hasaba girman kai da kuma jiji da kai ko wannan abubuwa wallahi tallahi sun ci cikin mu ustazai suna gwanin yanzu ya gama haddan qur'ani ko iya na hawa zuwa na biyu gwanin dan sauke wani tabi wanda ya isa a ce da ɗan fara kan da sai da shi ma kanshi zama malami ya rika yana wane ki wani bai iya ba ni ne shekha yanzu irin waɗannan so suka sa mace baya wala da ba ku ne ga malamai suke tawalu. a da wani ilimin su ko kuma mun san shi ya kwanda mu a cikin jami'a har wata daga alari har mu haɗa yana kan shi ya da ke duka kamar fatiha sannan tun da kan bukhari muslim tirmidhi abubuwa nisa'i duka ya dace su duka haɗu da matsala amma ko ga yadda yake zama gaban wani malami yana koyi yana koyi ne yana ga san wallahi dan shi ya duka tukwacin da ta gwada kafa ya dukar da kan shi yana tawamu in kai ne ka samu ilimin zaka ce ka zama mubtul zai duniya gaba daya amma shi yana fahimtar bai isa ba bai kai ba har yanzu ba sauran abin da ya kamata ya samu na ilimi shi sa baya girman kai Mun kuma ba Allah ya rabu kai sarki ya sa mu dace to da haka ya zama wajibi ɗalibin ilimi ya ke wato zuciyar shi da zahirin shi ya san tambida ya kuma ɗabi'antu ya kwalliya da ɗabi'u da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ba tawali yake yi annabi shi ne kowanne annabawa daraja gaba ɗayansu. amma shi ka kuce na kowa ne ka kuce na kowa ne ka duba manzan Allah baya girman kai to idan kai da kai kai da shi ne kake yin girman kai da hasan da sauran abubuwa wajibi ne kuma ya kiyaye akan alwala jama'a da kuma tsarkake jikin shi ba ta ya takura wa kanshi kuma ya takalluf wurin tsarkake jikin shi ba da tsafta sa'annan malam sa'an yake cewa haramun ala kalbin haramun ya wannan zuciyar da an yi da hulahun nuru haske ya shiga cikin zuciyarsa domin shi al'ilmu nur ilimi haske ne وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل alhali a zuciyar nan akwai wani abu da Allah ke kyama ya haramta a cikin zuciyar nan tun daga sabo tun daga kowane irin sabo kowane iri daga ya Allah baka ilimi to jarabta aka yake yi kafin ya zama ilimi ya zama babal gare ka Allah ya tsarkake mana zukatanmu daga barin sabo da hasada da ƙyashi da girman kai da jiji da kai daga nan kowa ne abu na biyu daga sai wani ake ɗalibin ilimin kiyaye as a ala ila aish wa rida biljasir yi wani laqut ya hakura kan zai shiga ƙila kuncin rayuwa wani ilimi ƙila kuma ya samu kan shi wani wuri lokacin da hatta abin da zai kai baka ma mai kunci domin wannan asabar ɗin shi ke haifar da asabat tabbata domin suna cewa sa'in na man sabata nabata duk wanda ya haƙura ya doge to zai tabbata kuma zai tsoro mana ya yaɗu ilimin shi albarka ku ji malin imamu shafi allah mai rama yake cewa imam malik kafin shi yake cewa ba wanda ya samu ilimin nan fashe sai su halin wahalhala da zama da zama ya yi nazari ya hakura da rashin cin abincin lokaci ya haƙura da zuwa yawo ya haƙura da yin bacci ya haƙura da yau da kullum wallahi dai kana iya zama ka je ka da bai da amfani kamar ilimi to kai ka haƙura ilimin nan sai an dage jama'a shi sa ake cewa man jadda wa jada ka san wannan kalmar maganin kuwa man jadda wanda daji wa jada ya fi samu kawai wannan kalmar maganin yadda past tense wajada ya samu kamar da maka ce in ka daji ba ka sha da hausa wa ka samu ko ha in ka daji kawai kamar ka samu ne to dajin ki da wahala ɗalibu ya fara zuwa gobe ya ja da baya yau yanzu gobe ya ja da baya Mamu Shafi'i yake cewa ba wanda ya samu ilimin ne ya neme shi da wato da jiji da isa da ganin ya bi wani ya isa shi mai girman kai ne fa yuflih eh, ya rabauta ba zai yi ba walakin man qala bi dhilli nafsi wannan jini mai ilimi da kankan da kai da tawadu da ganin bai isa ba wa dukkan aish kuma shi bayan kunci na ilimi ya hakura wa kalimatul ulama da kuma da wani mai hidima aflaha sai ya ci nasara ku duba imamu shafi'i dan da mai bayyana da hazaka wajen imam malik cikin dare ya sauka ga shi mawadda kamar sabi aka ce an da shi mawaɗannan kamar sabi imam malik ne shi masa ku ji abin da imam malik ya ce masa da ya zo karanta mawaɗannan ya gama tsad sai ya ce ina ganin babu ko shakka Allah ya baka wani irin bawa da ilimi da hadda da fahimta da hazaƙa kar ka yadda wannan baiwan tafi ta hanyar saɓon Allah ku ji fa zamanin zuba khairu qurun yayin da ma ba samu kwalfata a gurin wala jama'a banda ma sa ba ma nan ba ko je ka jama'a ba ga haramu a Madina ba ma zamanin yanzu a wannan lokacin yanzu ba wata cin zamanin tintin ba yake ce ka yadda ya sa ilimin ya tafi ta hanyar sa ma Allah subhanahu wa ta'ala to a zamanin mu yanzu jama'a kai kwamfiyarin da gani za ka tantance wanda zamani ma yake sabar wanda zamani ba sabar Allah shi ba mu shafe nan duk abin da ya karanta ya kamar irin shi bai bukatar muraja ya shiga kenan kamar kafiya duk abin da ya kunne shi bai bukatar wani nazari ya haddace kenan shi yasa ake samu irin iren su a zamanin su ba su zama kayan ko kasuwa sa samun tishu din nan ne ya toshe kunne shi to duk abin da ya sa kunne shi ba ko da ba ruwa kiyaye kenan in ne je kasuwa mutar da girgo a hannun shi a hanyar yake nazari yana kan jaki ko abin hawan shi ko gasa yana nazari sai ya shi a hanya mai to lokacin da Allah ba nake na in na mutu kafin lokacin mai zance ma Allah bawa da Allah musu na ilimi ba su faɗa neman ilimi ga wani. an gane ko to ba ta wannan shine abin da wani shafi yake faɗi babu ne samu ilimi da jiji da kai da isa ta nasara amma wannan samu ilimi ta hanyar kankan da kai da haƙuri da yi malamai hidima a zamanin su duk malami bai zuwa za a zuwa malami ce yi kaza yayi yi kaza yayi amma kai da malamin kace Allah sai ma ka sai kai wallahi ko wallahi malamin ya cika fitin sana gaji wallahi kai ba ba man da kai ba ran ba haka da hakan daga bari ka samu ala ilimin ka ya samu tasgaro a hanya dole sai an hakura dole sai an yi hakura jama'a wajibi ne kuma kar ka dauka wai dan ka neman ilimi talauci ya same ka ila biyan kuɗin makaranta ila kudin za ka hau mashin ka je makaranta ila kudin za ka sai hand out ila a dama ka damu shi yasa har wa yau abun sahafal alberi yake maka shawara yake cewa wani sai yanzu rukun ikatama shay'an wani sa yanzu rukun shi shay'an kar ka yadda wani talauci ko kuɗi ya cutar da kai idza ma anta rabbuka qad arafta in muddin kana neman yadda neman sanar ubangijin ka ne karka dawo wannan abin da same ka ko ta shi ya same ka ko ya same ka ba ba damuwa ka sanin da ilimin nan wato shi alƙilin nurin haske ne idan ka matsaye shi ka matsaye shi ka matsaye shi hasken nan sai ya taso ya shafe kai maka zama ne mai haske a rayuwanka duba gani mana ko irin ilimin da kake na zamani yi a kwamfuta ne injiniyarin kake yi a kana science lab ne kana kaza sai ga ka dan gawa ka samu aiki sai ka yi ne kai haske kuma ga wani ba ka kan hula kana hawa roba roba ina a wani ma to ina ilimin addini wannan shine a'la Shi shike saman da ko irin ilimi da ake magana ka bi shi duniya lahira ka samu haske kenan maka wannan komai a rayuwanka muddin kayan don Allah ka yi wani da muke faɗi yanzu haka ko ka haƙura Kuma ka daga sun abin da ke sa a fahimci ilimin malamai suka ce kuma ba sa ka gaji ba ka rika cin abinci ɗan kaɗan kada ka cika cin ka dandan kamar za ka haihu haka ne malamai sun ci ya nuna ka ka cika ka garba sun ka gida na gida uku kashi ba ka ci abinci kashi ba ka sha ruwa kashe ne ba nafasi kai numfashi ka ƙura karkashe wajen ɗankaran domin shi in kowa ta jika cewa suke yi idan tana albaɓaru dama na fikiru na cikin ka jika tunanin ka sai ya kwanta ta tabbaci kai ka yi ka tunan ba ka iya ba amma ka ci yadda aka tabbata akwai da kai a sunan manzan Allah sai kasa mai dawaka ka nasara me yasa to suka ce yawan cin abinci yana sa ne yawan shan ruwa ko ba ka wani yawan shan ruwa ko na sa yawan mene kasala yawan san yawan kasala na sa mene yawan bacci yawan bacci ko na sa yawan mutum kwakwalwa wani da gaske kullum kana bacci kullum kana bacci za ka samu balidi a wani aina gane a kasa ganewa so da ka wajibi ne bawa wa tsara abubuwan da zai rika yi na neman ilimin sa ya kura. Allah wanda sarki ya samu dace abu na gaba shine atawadu bil ilmi wal ulama ya daga sunnar bin da ga ba wa ya kiyaye tawalu da ilimi da malamai a wannan fagen a wannan fagen da shi ga tawalu shine kyakkyawan dagowa za ka yi malamanka da kuma ɗabi'a na gari da kuma natsuwa da kuma tsoron Allah duk abin wani malamin kai ilimin karkata wani kanka kama ce na da ce sai da bukhari eh, jiya jiya na sai jiya jiya na gama bakara na sai qur'ani a ba a haka tawalu ake yi ko ka san ne kai tawalu kaka dokana nan na iya na iya na iya Allah sai ya kwace ilimin a kai kai ka tuna ka tunawa shi yasa suke cewa al-ilmu harbun fatal muta'ali ilimi bai zama saurayin da yake mutum da yake girman kai suka ce ka sainu har wani makaran na ali kamar ruwa haka yi ruwan sama yanzu ina yake sauka bakan kwano ba ko dutse ko bishiya amma ina yake taruwa ya sauka ba ƙasa yake taruwa ba amma na fara sauka ba sama fara sauka ba kamar kai ne yanzu ina mun shiga cikin zuciyanka da kunnanka amma sai ya fito da baka da tawamu an tashi wurin ilimi ko makaranta ka manta da baka da tawalu a cikin zuciyanka haka ma ilimin ka in gasa haka ma ruwan da kamar da baka sauka a saman kwano bai zama kasar yake sauka haka ilimin ka da kake zuwa ka nima makaranta bai zama shi ma tafiya yake yi kuma haka malam ana yake cewa fa wanda bai da ilimi an yanka da ila mu'allimihi kun ji ba ya zama wani ɗalibin ilimi ya jawo ga malaminsa kuma ya shawara fi umurihi al'amuran sa ba daya ya wani shawara fi umurihi ka zama shawararsa wallahi a wannan zamanin dalibin ya shawara Ba baya yi gaba daya sai da kawai zai zartar da wani gaba zartar za a samu ala su kuwa sahabbai da tabi'ai da tabi'ai ba su mu zai sai shawara malamansu malamin ka cika kaza ba zai yi ba ba inda ya ce ka shi ilimin da ya shafi ilimin duniya na boko malamin yaro ya gama sakandare sai a ce a jewar malamin shi mai ba shawara yi ko ba ka wani a ce yana gantan da fi iya maths da physics ya je engineering ko ba ka wani in da fi iya bazar da chemistry ya je ne ya je medicine in da fi iya turanci da hausa ya je kaza an gane amma mu gaba daya sai dai kai wanka wanka ina kace yanzu wallahi malam kasuwanci yake yi bai ma sani ba na kake yi wallah na ina Lagos ne na kake ina lone school of law ne so na abubuwa ne ba ba ya sani ba zai da ganin zarja ba dole sai kai yi shawara malaman duk abin da za ka yi na ilimin a rayuwar gaba daya domin shi ke hangen abin da kai baka hango ba domin shi ya kan ta annabi sahabbai tabi'ai ya yi rayuwar manya-manyan magabata ya gaji ya ga yau zai iya sa ka akan abin da ya faru ce kaga wannan Allah kai kaza fa ba ne to kai kaza kai kaza ne amma duk ba a yi sai ce kamar yan ƙazar marud da dabibin hadiƙin najih kamar yadda ma lafiya ke jawowa ga likitan da ke ba shawara yana musu Ma ba ka takarda ce an sa maka biyu sau uku me mutum shi Biya ka a ja biya ka a ja biyu haka a ja na ke mutu shagal musu na sauko biyu safe biyu na biyu ba biyu musu yana musu da ce kai ne ba gaskiya ne yawan sha ba zai yi ba Allah ba zai yi ba dole sai ya bi wannan shawara ko da ya yi wannan kwararri ne A amma wace malamin shaɗi ne ba bai ɗauke da darajar koyo ba shi yasa ake samu a da'a rawar ilimin gaba ɗaya yanzu Sa'an nan kuma ya ce wa yan bari an yi mu wa malu annani bi ainihin ihtirami wurin kallon malamin ka zaka idan kai kalle shi to karka kallon shi ka sai a girma shi kwarai da gaske kallon ka yi kana kallon shi kana iya girma shi za sabu ba sai kallon manzan Allah kuma sabu kwarjinin manzan Allah sabu jajen manzan Allah shi babban malamin sahabbai shi ne farko a duniyar nan gaba daya gaba tarihin sabu gaba da tabi'ai da sauransu ba su kallon malamin su to su kuma da kamar mutum ya shi ba sa yi ba mu ko za ina ba amma muna iya kallon wani mace bai sa bautar ba bai sa kwalli ba ai ka za ne ai ka wato wani ibrahim ma ce za a je mujin sai a ce kai in ka je kallon man ka sa ya yake na hawan shi ke targibin na hawan sa kai kuma ya yake hausan shi duk ake a kusurin malamin kai kuma ya yake zare shi kowa a ba shi topic da zai rubuta so laifi ya karanci yanzu wannan shi ne sa huwa aqrabu ila intifa'ihi da shi shi ne sa ka samu daman amfani da ilimin malamin ka kana kallon da zuba a cikin idanka wa nasuhin ma sami'ahu minhu fi dhihni kuma wannan shi ne sa ilimin ka da kake fahimta ya maka amfani a cikin zuciyar kuma ya tabbata ba za ka manta shi ba baraka ji wa kana da salafus salih kun faji salafus salih a cikin magabata na kwarai idza zahaba ila muallimihi duk in bai je makaranta ta sabbata bashair sai samu kuɗi a hanyar sabata da naira hamsin ne ɗari biyu ne naira goma ne wa ƙara sai ya ce allahumma ya allah ustur ka kanje nan, ka ɓoye man aiba muallimi anni ka ɓoye man aibin malami na aibina kaka san ga aibin malami ko da ɗaya ne wato da barkata ilmi min kar ka sa ilimin shi albaka ilimin ya gudu ya rabu da ni gaba daya kun faji zamanin magabata na kwarai haka su suke yi ta yi kai jiya kai na taba ruwan ko ba sau daya to shi ne ake gama dan kawai da ka samu nasara a rayuwanka kana kwaran dan goma ne kyalle su kace cidan wanda kake tukur kake zaka zo makaranta a hanya da ta naira goma naira ashirin naira hamsin ka nemi almaji ka sanar kai addu'a irin wannan dan da suke yi ka gwada ka gani ka dai kyawun niyya ka yi wa ka yi gobe ka shekara kana ba ga ilimin ka ya bunƙasa ya baka amma za mu ce to babbo da mu je mu za a ce mana ta zuwa ba dai ba kasa aka yi ba ko ba ka yi ba barzo mu barzo mu barzo mu je mu gani me za a yi jan ma mutuwa ya je ji dariya wani shi mai tarbiyya a zuciyar shi na gani tuntun ya samu ƙatan farko Allah ya sa dace bari ku ji imamu shafi'i da aka fage san wurin da Allah na bayawancin da Allah masa da haddin da Allah masa bari ku ji ya ce kuntu na kasance ni asbahul waraka ina buɗe kwallon takarda ne a gaban maliku rahimahullah sabhan wafiqa buɗewa a hankali haka yake a hankali ba ka ce ba fal ka je ƙara bai iyawa sakamakon wannan ma ke ƙarar nan ya ƙara fan a wurinsu bai daga da ladabi da biyayya haibatan lau haibatan lau ina jin kwarjininsa ya an masu ma wata don kai da ƙarar takardun nan hankalin shi tafi kan wani ya manta da abin da ke gaya mana ilimi ya manta da abin da ke gaya mana ilimin da yake koyar da mu amma mu kuwa yanzu ba ba kullum bane hatta waya galibi sai ga yana an sa waya aji takarda yake zo da shi masu yawa ya rabu yanka shi zai tsawo yana rubuta mu gaishe tura suna mene sendin mesi tsakaninsu, kuma kowa da wani ya ba shi ansa ya ba shi ansa ya ba shi ansa ya ba shi ansa ba su da kofi na sa shiga aji ko wajen sai ilimi sai su mutu, amma a rubuce wannan kuskure babba jama'a ta doji yanzu da za a ce ana rikodin karatu da ake yi a lolo ake yi idan aka makwalle kare ka je ka ji kasar din ka ji wurin da aka buɗe kuma ka ji ƙarar wannan da kasa kuma ka ji za ka ji fiyar ba mai shafi a wurin suna ganin waɗannan abubuwan kusa kure ne wanda sai ɗalibi ya kata ya kiyaye shi to jama'a idan an kiyaye wannan ƙaramin wani za a kiyaye daga baya babba ko wannan ya sa ka kiyaye ne manyan manyan kusa kuren da ake aji bari ku ji an bin hanbali yake cewa da ya ji wani malaminsa ya ce mu an mana umarni ne mai mutawaro ga malamai sai zama gaban shi duk da kai yi kankan da kai ga malaminsa rubu takarda mu ko ba suna a ta zaman da ake yan nan za ga ana wani ya mizi ba wani ya kashe gida haka wani ya haka wani ya cire hula wani ya kaza ai wannan shi ya kata mu gyara jama'a ba ku ji qala rabi rabi an bin waye abu shafi yake cewa wallahi mushtara ta na shi balma wa shafi yanzu ilayya bai iya ƙarfin hali ba ya sha ruwa gaban nama shafi yana kallon shi ya masa da ruwa yana jin kwarjininsa ko ba ka je ga yadda ake aji an tashi ka tsaya ga cewa ɓawon gyaɗa ne can ledan can ne musamman makarantar makarantar mata mazan ma na yi kika kashe kwa mazan ma na yi ai akwai minti ko akwai akwai akwai manufa ko ba shi sannan akwai kuma akwai meso ne akwai mace da akwai cingam za ka duba jin na ma gaba ya ci ana ilimi yana cin cingam ana karatu yana text message kuma haka bane wannan ne karanci gare mu jama'a malam ya ce wa fi wasiyatin jami'atin imam ali radiyallahu anhu wata wasiya ce mai gaban daraja da albarka aka samu daga babban sahabin da daraja sai zama ali Allah ƙara masa yadda yake cewa daga sai haƙƙin malami a kanka in kama majalisi ka sallama ba kwairan wannan ba yake da kato ba su fika ba ana magana halaka kai sallama aka kebe shi ka sallama assalamu alaikum ma na lafiya ya karatu ya iyali allah ya taimaka da saka da khairi wannan kadan ya yasa amma ka tambaye wani bai taɓa malamin shi wannan addu'an ba wani ma so yake tambaye ka sai ka flash ko kai ba ka ga nan ba ka bo ka tambaye ka ce waye ko ba ka tambaye ko ba ka wani ka gani hanyar adab ko ga jama'a kuma ka nuna gaban shi kuma kar ka rika nuna mai yatsa kuma kada ka raka raka idan kana kalle kalle ga malamanka kada ka raka kawo zantuka ka ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce a gaban malamanka kuma kada ka raka yin wato gumin malamanka kada ka raka gumin wani kuma gaban malamanka kada ka maza ne in zagaji to an ce jama'a kuma kuma na gaji jama'a sai suna wani ajiye gida kowa ya je ya huta kaga shi kai kullum malamin nan ya gaji ya gaji ka gaskiya ne kuma can na wajen suna ba ba hudu kenan ko wato asaba da baka bada baya bai tabbata ba fa inna man sabata nabata ko wato ne fa inna man sabata nabata wanda ya tabbata ina ilimi zai tsoro kuma zai haɓaka ilimin shi zai mai albarka malamin ka ne kamar misalin malamin ka kamar kai ne kai ne ka zuwa gindin bishan mangoro ko kashin ko wani abu mai zaƙi kana zuwa kwado ga mene ka zo haka ciko haka malamin ka yace shi ma kamar shi ne misalin shi wani ne fito in ya faɗa maka ilimi da bakin shi alkhairi ne a baka za ka samu ƙaruwa da fahimta ilimi a bakin malaminka kun ga in ka fahimci wannan abun da malam ya faɗa mana wa ga cewa ashe mun samu na ƙasa kenan a rayuwar mu sai mu roƙi Allah da muna gamdagatar da mu gyara duk abin da ke faɗa mana Allah mai gudunmawa mu gyara su sa'an nan kuma da ƙarshe a wannan fagen shine da wannan malamin kai kai bayyana cewa wannan wani kuskure kuskura ba ga malaminka tun da shi malam ne kuma kai wani tare ki da shagoma ba kan wani kuskure sa ka rika zagin shi ka ce kai Allah ina wannan ya samu kala ba na ba shi na daina zuwa majalisar nan ba haka ba haka ba wanda ya ce kuskure ba kuskure duk duniya ba ba ba shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai ga cewa man yanzu khabai khabar saliman wace kuskure wace kubuta da kuskure babu da mahallin kuskure ne ko ba ka bane mahallin kuskure ne a yau zaman mu ja da suke shawai wa samman insanu insanan da mara ba eh suna cewa samman insanu insanan da mara da kasatar siyani ne ko ibn kayyim ya ce ba haka bane kan tafsir yi zai kawo maka wannan kai dai ko an yi gashi ne mutum na da mantuwa ko ba ka bane da kusakurai da dama da Allah amma Allah shi kulkul insani da ifa Allah magana ta ta ko ko magana ba wanda mai wani ne abu na hudu a dawo hukuki muallimuka alaika ma'ana sauke haƙoƙin malaminka a kanka a wannan fajar ka sani wani yadda kake da malaminka idan ka warware na ilimin ka zai maka amfani wani da kake ganin malaminka bai jira da iman a zuciyanka haka ilimin ka zai zama bai da amfani shi ne ake so a gama kawai yana kai girma shi kake ganin kimarsa darajar ka a shanka haka ilimin ka zai tabbata ya maka amfani inda kuma kake ganin wato ya gaza bai da zirata a zuciyanka aka aka same na shi zaga wani ya je makaranta ya je ya je ya je ya je amma ya tsare shi ne ya fahimta tuntun shekara goma ba abin da samu sai ga wani ta daga bayan bayan shi ya zo wuce shi yasa shi ne kashe ikhlasin da biyayya da tarbiyya da bin malamai da bin kiyan malaman su ana gane ko jama'a Allah ya taimake mu to wajibi ne annabi ana so ya ne ya rika neman yaddan malamin sa yadda malamin kai da kai ya amince da kai ya ga shi wani tsamu cin shawarar ɗalibi yana na gaske na haƙiƙa ba raba ƙafa bin munafanta na ko bari ku jira mu su ba su ɗalibi rika ya haɗa sirrin malamin sa da cikin haka ya ce wani eh kaza kaza na sirri ya je yana wurin da <laughs> kun da wani wani ce kuwa kawai ba a faɗi sai an zagi tukuna sai abu kaza kaza ya ce wannan aibu ne da ba da yan ne. wani da ya ce wannan tun yanzu ba na harawa ta kuka ya je ya tuba ya samu matsala hanyar sai mai ilimi kuma ya Allah ya rita da inda ahadan kada ya je ya goma da wuce a wurin kowa ya je ya zauna a zamanin yanzu ba abin da yake ci ake samun halin shi ya haɓaka ake cin kasance da gudun malamai kowane irin malami ne sun ala hana ne an kosa a samu darasi a dandali a bude a tagon ba haɗa ku sha dandare wanda bai zo ba a tura mai a ce kaji abin da wani ya ce bari ku ji ya ce ayyawar da gaibatau kuma rika maidar. raddin gumin an ana gumin mashi ne zana gumin mara mashi ya raddi kai tsaye shi ƙarya ne wannan ba zai taɓa yawa ba ya fi ka ilimi yi ya fi ka tsoron Allah yi malamin ka ne idan sanya in ya ja faɗin wannan magana ya raddin ta raddi amma yanzu ba yana zuwa sai zuwa ya zuwa gaba ba min yayi ya mene ya ƙara mu gumin mai taki idan ya kasa wannan raddin maganar su ake mai nisa mashi shi ya ba wurin kawai ka zo nan musu tsada a wurin malaminka ka kai kai kai kai wannan maganar ya iwa ta sha wannan ba wurin sharrin wani ba alkhairi a wurin nan sharri ne wurin ko wurin malami ne kuwa ni malaminka ne jama'a wannan kai maka harafi daya a duniya wala ga malaminka ka wanda kai kare malamin ka kai asara wani abubuwan bakin shi a abubuwan ilimin ba a ganmu da ilimin ba a ganmu matsala karamin yasa da malamin sai ce ai ba da matan tuni wa ilimi na yi wala ka yi asara sai ka ka tuba dole ki faɗa wannan sai ya tuba kuma ya yi sai fare kuma ya nuna ce ba na yi ba ba abin da yake faruwa a zamanin yanzu a gaba suka ji ana ta haɗa gulma ai wani bai iya kaza ba musamman a rediyo wani bai na hawa ba kai kawai na hawan ne babanka na hawa ko kuma ramawa ne eh ba zuwa ya je ku a makaranta ba wanda ne ya kuma duka nake ce ilimi da ake ilimin duniya wanda ake ilimin boko idan ruwa ya ɗauko binciken sa ta gaza ba zuwa ya yake ba wani zai biyo baya sai ya ci gaba misali ba zan harkar kwamfuta a da wannan abin da ake ɗaukan kato da shi yanzu a da a can shekara da suka wuce ba wallahi ba kamar wannan ba ya ga girman sautin nan kato ne yanzu an yi waya a jiyo ko kwamfuta da ta kai girman tebur nan sau biyar kwamfuta da ta kai girman tebur nan sau biyar kwamfuta wanda suka iya kawai sun yi binciko wanda suka gane cewa ana san namba 001 ya bada a 0002 ya bada b 00 kaza ba bada ya gama ya tafi wani ya zo ce ya kamata a rage ta ta dan rage girma ta kaman rabin teburin nan ta za a iya rubutu a dan sa typing ana wannan daga bayan yanzu gashi in ka sa a iya keyboard ɗinka kafin ya baka ɗaya a kwamfuta sai ya kwambatin ɗin wuce wannan nan ba na kashe gani cikin sakan da ya gama ilimi ne yasa ka ci gaba kowa gaba ne amma kai ba gari ba amma ka ɗaga da ko a wayanka na kasa nan ka kasa wan ko a a wayanka ka na a Amma ba ka iya ne sai ya kwambatin ɗin shi da safin cikin tsori ya sa 00001 ba ka san ba ka iya kama. amma kai kana gani ba a gani ba ne bai wannan to haka ilimin addini yake yawa ya kware wani tafsiri ne ko ba wani ya da na kasa wurin wura ne ba matsala yawa ne qur'ani ya da matsala wurin hadisi ba matsala amma mu shi munafiki wani aibu yake bi ba shi wani bai iya kaza ba wani iya komai abu ya kullu da ilmi amma Allah ya ce wa kullu da ilmi alim shikenan an huta amma mu ba abin da zai shan nan wallahi barka jama'a babban abin da ke cutar mu kuma ilin boko ne gulma ba da gurbin lakcara ce wani lakcara da ai wallahi matsiyaci ne kala kala kala kowa ta wani ɗalibai na wannan mun yi ta mun gani haka ake yi ba ana yi ko kun ce ba a yi ko poli da sauran yabo ana yi tun da muka ɗin bakon mun gani eh wana haka ne ko ka ce ba a ƙila kai ba ka yi ne amma mun ga masu yi to haka idan ka ga ana gurin malamin ka ana mai gulma ana zagin sa ƙoƙarin yin mai yin nasiha cewa gwiwa haramun ne ba kyau nasiha za a ji a masa in ma tabbata yana yi ko wata kai idan ka kasa aka yi yanawa bar wurin wannan zo sharrin makanan mafi sharrin wuri ke na wannan Allah ya rawace suke ya sa mu dace abu na gaba shine wa alaihi an yasbira ya kuri kuma bayan da za a masu sami ilimi sai ya haƙura tsananin malaminsa shi malamin ka da zafi mu sa doka iri iri yi sa doka kaza ba za a barin gama jama'a da muka je makaranta a da sarari na madina kuma malamin na kiwon tawhidi hawan tabon nan sai kawo da ce ko je sama da shi gobe kawon falle goma goma ka je kai sama da ka je kai gobe ka shi ka ta duka ka iya shi ka sai kawo sama da shi falle goma a kawo dole sai ka yi yan baka yi ba zura ma ba a sha banda lokaci ba a sha banda lafiya in baka lafiya ne ga asibitin nan don kai aka yi shi abinci ba nan baka yi wannan komai me kake wasu kai karatun kai za ka yi in eh, ta bunna ce wani gashin ta bunna na hinwa na bakar abu ziyar falle ba ga ce mai sharhi mu je mu samu shafi ne wani tamanin da shida rabin awa ba mu kai ce mu je mu samu da shi mu kawo rabin awa rabin awa Allah ka kanta wani duka samu da shi ka ga a shaidu da sai wani tsayanin malamin ka sai shaidu ya wannan ya mana bawaran kawai na ban sun a sai ka haƙura ka zai ilimin zai maka amfani sai ka haƙuri da sai malamin ka sai ka haƙuri da tsayin da zai maka domin kamar ta ba ta ka ta ba da san shi ta san shi ko dukkan tarbiyya ake mai tarbiyya ake maka ka sani babu malamin da ya sa maka tsayin ne wurin za makaranta akan lokaci kuma wurin rashin makara kila wurin fashi kila wurin kaza kila wurin kaza kila wurin kaza wannan ka yake yi yanzu misali kwanaki ba faɗa masu wasu ɗalibai haka muna magana na ce har ba makarantar mu wallahi jarabawa an kaci maki hamsin da tara ko ka fara hawa ka faɗi baka ci wallahi ka ka samu F9 ma bayan ka faɗi kawai rasin daga 60 shi fas fasin ku nan na nawa ne arba'in ku amma wallahi a jami'ar islamiyya da ke madina wallahi a shi ne tasa'in da biyar shi ne a in ka samu a ka tasa'in da biyar shi ne ka samu a su ƙauna a gani nan nawa ne a ba tamanin ba cabin jibi saba'in shi ne saba'in to su sa shi ne si a can bai ma kai sai fas ne wannan ma fas. ka ga shi kyar kenan wannan kana da in ka kwas mai awa hudu ga sassi ka fara hawa kawai ka ran ka rugurugu ka faɗi ya mana ka faɗi rugurugu musa ban ka faɗi rugurugu wani zai ce ka a eh, wani ɗaya mu ya yara ko ilimi sai an dage ba ka maka takarda ne a nan muka yi mun karatu a kori yayi ba ka wani awa da mai kwalle kila ɗari ko hamsin alimi fara kai tsaunin yayi yawa wallahi sai wanda sai wanda muka yi a wannan tamu da wuce banda ta kai kamar wannan guda biyu sun muna hana wajen kwanan dubu da ɗari biyar hana wannan kawai za ka je ma haka ƙatoto ko maganar shi sai a ce ka haddace kai ya haddace akan ka duk kuma san tambayar kuma a tambayar kuma a tambayar ka shi ba ƙarya a sun ilimi dole sai an daji an yi haƙuri jama'a da gaske ake yi amma bari mu dawo ku labari a wannan zamu ma da mutum ya daji ma sai kendir ya je yana gatun boko nazarin kuma gane ba da ba rana in eh, musamman za a bayan ko ba a? ka taɓa sai kendir ka nazarin a addinin ka yanzu an tashi katun boko ne misali da abuwa su ba ko ne ka fi kendir ya ka nazarin shi a makwanta mace ka siyo ina ka zai akwai nawa sun zaruwa ko a hawa su ba mu a karo kama ko wani malami ka ije kendir ya ka nazarin shi kafin kwanta mace wani ma mantawa yake da ka gaza a katin da ake na bukari tiyan ala yi na tashi mana kuma aka bane amma bokon shi ba taɓa nazarin da taɓa addini ba a boko bai mantawa ya san da gaza ya san da za a tashi ya san na kwana idan da aka kuskure ne ya tambaya yara kuma aka wani amma a makarantar addini ba wannan jama'a shi yasa ake so a sa tsayani kun haddace karatu da kuma haƙuri wani tsawon da ake yi bari yau ji ibn jarir yake cewa rahimahullahu ɗalibin imamu shaf imamu arba'a ne wallahi yake cewa bai samu abin da samu na ilimin ba wurin ata wa ya bawa jama'a ne ba ya bawa shin sabon ko tabi'i ne tabi'i ne wannan shi kuma shi tabi'u tabi'i kenan amma galibin waya ya ba galibin waya sai sabai ibn abbas to abba ɗan shi malamin ibn zai ne ke cewa wallahi ban samu wani sai da ilmi ba wani abu illa bi rizqi minhu illa bi rizqi bi sai na haƙura na ta saka na na yi kankan da kai ta walo na dukar da kai Na ban girman kai ba ban ga cewa na isa ba ban ga cewa na kowa ba da muka bayan bayanin naha'i yake cewa shi kuma bayan naha'i ɗalibin waye masruq yake cewa suna zuwa wurin masruq don su ne su ko ɗabi'un shi da halayensa kawai shi suke zuwa ɗabi'u da halaye Sakura yin maganar shi irin aikin da yake irin ilimin shi irin zaɓin su ne su ko waɗannan da zuwa ɗabbaƙa shi kashe mun fahimci wannan za mu ga cewa idan kai kanka hisabi a cikin zuciyanka ka san babu ko shakka akwai wanda gasa ne na kasu sai ka gyara kawai shi ne kawai shi ne halin gyara abu na ƙarshe a wannan fagen ba lokaci ya ƙure ba a lokaci ya ƙure ba wai don lagaci ba ne lokacin da ke so ya ba wai abin kuma ya kare ba ilimin da za a faɗi katin da za a faɗi na da yawan gaske sai dai dama abin kamar ru'usa kalamin ne wasu kanun labarai ne za mu faɗa ma mu ya zama cewa fata muke Allah ya amfana da abin da muka faɗi Allah ya samu amfana a tahalli fi ɗabi'antuwa bi adabi majalisar ilmi da dubban wurin ilimi aji halka makaranta zaure daga malaminka ana so ɗalibi ya zama malaminsa yana cikakken kama ya yi wanka ya goge kayan shi ya sai tsafta bai da wani tunani na tuntunin banza kuma ya aswaki ya rage gashin baki ya ji baya ya sa turare mai ƙanshi amma ne ko sun ya zo kuma in ya zo kan wani ƙaƙƙetar mutane inda wani ya tsaya mai sai ya tsaya har kuma gane hadisin annabi ya ce wasu mutane annabi ke wasu can karatu na wa'azi wasu suka shigo wato uku ɗaya sai ya matsu ya ɗan samu wuri ya zauna ɗaya kuma sai ya zauna ɗan ya ƙare masa ɗaya kuma sai ya tafi annabi ya ce ba na ba ku labarin wasannin mutane guda uku ba amma ahaduhuma fa'awa Allah fa'awa Allah ya ya jibinci Allah Allah sai jibince shi wa amma sani fasahya fasahya Allah minhu kunya yaji kai ketaro ya nazo Allah ya kunya shi ne gafara wa amma al-akhar farada farada Allah anhu ayan fa sai juya ba Allah sai juya masa baya kun ga masa ce in ka ga wuri a majalisi nan wani akwai dan faraga zauna amma ba wuri a gaba gaba sai ba da zauna inda waje su kare sai ka zauna ka saurari wanda da gaya maka Allah zai maka albarka a kamun da kake karantawa sa'annan kuma <clears throat> ana son ɗalibin ilimi ya sammako a wurin zuwa makaranta sammako jama'a sosai annabi ne ya addu'a sha Allah mubarak li ummati fi bukuriha Allah ta al'umma ta albarka a wurin sammakon da suke yi ya yi bakira da majalisar ilimi ya sammako wurin zamanin sun ilimi kuma ya kwaɗayi zuwa gaba gaba wani malami hatta in ka zuwa gaba gaba ba ka sa alkhairi masu yawa kuma ya same ka amma ka ja baya ba ina malamin ka tsoho ne ko ya mura ko bai da murya mai daga murya ka san ba kaman ba ka nuna kawai baka da wanda ke cewa amma kana gaba gaba ba duk abin da ke faɗi kana ji za ka fahimci su kai tsaye Allah ya taimake mu kuma ba a san ɗalibi ne zama irin na malamai zama ake ɗalibin ɗalibi ake a wani si kun ba shi zaune wacce a san ilimi kuskure ne wani ya wani ke shingila wani ya rika waje-waje wani ya rika ma da ne masu dawa ba kuma ɗaga murya a ce ilimi yayin da za a ga ana rikodin a yanzu ga gwamnati da za mu ce barin waya a kunne ya shi gaski. ko ba a gaya maka bar waya kar ka bar waya a kunne ba na ɗaya dai wani ke gefen ka ka samu damuwa a cikin zuci na biyu kuma ka ji hankalin da damun wanda ke wurin na kuma idan da kodin ake yi kai tsaye wanda kake ɗaukar nan tana da alaƙa da na'urar da ake ɗaukan kafin da shi zai kawo illa an baka sani ba ka sani in baka sani ba wurin kai zai shure in minti ɗaya kai magana a da juyin shi zai zama wurin babu komai ne zai yi gargada ka ka ka jamuwa da'awa magana kamar ya ɓata ka da in ba kuma ka wani mun shi kashe wani kashi ne kawai abu zama abin da alkhairi sa'an nan kuma ana sai in ka zo malamin ka baya nan makaranta sai ka zauna ka jira shi jiya jiya ba shiga wani ibn abbas allah kara masa yadda shi waye nuna ɗan ibn abbas ga manzan allah nuna ɗayan shi ƙanin manzan allah ne ko in ya je wurin malaminsa haƙura yake benin sai kwanta a gaban gidan shi haƙura da babu ɗaya mai jikin shi ya tashi malamin ya mutu tashi mana kai da kake jikin ƙanin manzan allah ce alu sai ce al ilmu yu'ta wa la ya'ti al ilmu yu'ta wa la ya'ti zuwa aiki a nemi shi goma da shi. ma'ana zo an je an nemo an dirshan a wata wani za a samu ba shi zai same ka ba kar ka yadda in ka wuri su lalai kamar nan ka ce yau alhamdulillah rabbi mun huta yau Wani yin yawo na a'a ka zauna a wurin mun ji wani arabo da himma jama'a in ma bai bai zuba sai ga dan san shi na an zuwa za su shi ake nazari har lokacin shi ya kare dan malami baya fashi a jami'ar sami in bai roga maza ga muku ko wani zo ba bai fashi in da zai ga an ga lati mun ci wanzu zo ku tafi ko kuma ashirin ban ma ne daga sun ɗaliban ko shi na makowa ba zai zuba sai ya faɗa mai ba Allah kawai ya haji ku ya ƙuri ban zo gobe mu da kai harami ɗaga mukatanku bai fashi in ba ku wani muku anjima mu ku har kosa muke mu je mu ga malam bayanan mun jin daɗi saboda ilimin bai shiga jikin mu sosai ba to mun zai matsala duk abin da ka ba bayan can kyakkyawar niyya tawalu kyakkyawan manufa ba a sabbin shi ba sun zukatan mu su yi illa da yawa sai muke jin daɗi in malamin bai zo ba shi sa muke jin daɗi malamin baya nan mu tafi abin mu kawai a'a dubai bin abbas ƙanin manzala ne ba amma ya zama shi malam ya yake zama yake ya jira malaminsa har sai ya zo sai ya koyi ilimi a wurinsa to ina ga kai ina gani ina ga su ina ga sauran al'umma to da karshe karshe abu ya saƙa al'almiri har wa yau yana cewa idan malamin fi duka ilmi wa khairan fa khairan min al-wadar da hilta da ilimin da kake nema bai sa ka zama alkhairi ba wata alkhairin shi daga wajen yi kuma ga zama wannan kan wajen kullum mai ke yi ilimi ke sa a zamu alkhairi jama'a biya na gani tawalu halin kirki biyayya ga malamai rashin hasada rashin gulma rashin jijji da kai a sauran abubuwa zan so cikin wani da wasu bayan da malam bakar abuja da ya kawo littafinsa yake cewa soke ruguza ɗabi'un da ɗalibi ke samu na ilimi na farko akwai yada sirri zama shi mai sirri gaba ɗaya duk ke da wannan bai samu ilimin addini ba ko ya samu zai samu ala ifsha'u sirri na biyu akwai na ƙallu kalami mun ɗan mai ra'asar ya goma kenan ya ɗauki maganan wani ya kai mu wani ya ɗauki maganan wani ya kai mu wani don da ke da halin gulma da alaiwanci ya kora kawai bai samu ilimi ba na uku akwai kasatul miza yawan ba mutu surutu ba rediyo mai jini kenan wani ne ya sai rediyo wai kai ba waka da wani ya sai rediyo ya kai mai rediyon magana a gwamna ya zama sarkin wani sarkin gulma na abu na gaba shine yin zaga hadisin mutane ba ruwan shi ba sa shiga kuma sai tanka irin wannan da yana kashe mutum iliminsa na ba ku alhikidu kulli a zuci jiya jiya na kawo labarin wani bawa Allah sahabi ne majaja annabi shi shi dan waye dan aljanna ne da bi ansa to ne kun tabbata cewa bai sa kowa a guje shi kwanciya ke habu alba'ad bai tanin kowa daga ba kuma sun uzanni mun zato shi duk abin da ka faɗa mai yana kallon shi wato upside down ne shi ana faɗa zai zai kyakkyawan mutum shi ba zai sai mun nuna farko ya ce shi abu na kusa na ƙarshe shi ne hasada wani hasada shi bala'i ne jama'a ya ba ciwon ƙaddamar bala'i a jikin ɗan adam abu na ƙarshe shi zama da yan bidiya zama da yan bidiya Allah da sarki ya je mana gudun gudunmuwa ya tsare mu ya kare mu daga dukkan sharri mun ga Allah abin da muka faɗi da daidai Allah ya sa masa wadadansa inda mai kuskure ko tuntuɓin harshe ko gazawa Allah ya mana gafara da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum mala Allah ya saka da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sa abubuwan da malam ya ambata mana mu yi aiki da su kuma mu ɗabi'anci da ladubban da ya karantar da muna ma malam addu'a na alkhairi da kuma kyakkyawan zato da fatan Allah maɗaukakin sarki ya komar da shi garinsu za a ce so madinan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ku tunala Allah ya soke ka lafiya Allah kuma ya tsare mana kai ya kai mana kai lafiya ya dawo mana da kai lafiya alheran da ke san da kaje koyowa Allah madaukakin sarki ya sa mu za mu fi kowa amfana da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mana ya ja mana rayuwanka ya albarkaci zuriyanka jama'a wannan shi ne ƙarshen wannan goron sallah da aka ɗauko tsawon mako guda ana gabatar da shi Za mu yi abuwa na musamman ga mu a sheik muhammad awal abubakar mai shago da cewa wannan gani na alheri da shirya mana Allah maɗaukakin sarki ya haɗa dukkanin ladan da zai ba mu shi ma ya bashi Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan gani shi ne sanadiyan shiga aljanna shi tare da mu baki da. Allah maɗaukakin sarki muna addu'a na musamman ga dattawa da suke wannan yanki na magume da waɗanda suke sauran wurare waɗanda suke bai wa addinin musulunci gudunmawa Allah maɗaukakin sarki karfa musu asiri Allah maɗaukakin sarki ka karfafe su Allah maɗaukakin sarki ka sa in sun tashi mutuwa su mutu da kalmar shahada Allah ba mu da abin da za mu faɗa da ya wuce wannan da akwai kalmomi da muka san za mu ambata don mu bayyana irin farin cikinmu wallahi tallahi da su muka amfani da su waɗanda suka fi waɗanda amma babu ne saboda haka mun gode mun gode mun gode sannan mahalarta wannan tattaunawa suwa muna musu addu'a na musamman Allah madaukakin sarki kowa yana da bukata a cikin zuciyar shi ya Allah ka biya mushi ya Allah ka tsare mu ya Allah ka kyautata bayan mu ya Allah madaukakin sarki ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah madaukakin sarki waɗannan malamai da suka yi ta karantar da mu ya Allah ka tsare su ka karfafe su ka bunƙasa iliminsu ka sa a jiyo su fiye da kowa Allah maɗaukakin sarki ka tayar mana da irinsu dubbaninsu. Allah maɗaukakin sarki ka albarkaci wannan masallaci namu Allah ka albarkace shi Allah ka zuba mai albarka mata da suke ba da gudunmawa wurin wannan da'awa da muke ya Allah maɗaukakin sarki ka ƙarfafe su masu maza daga cikinsu ya Allah ka ba mazansu su damar da za su kula da su su wuce salin alin cikin ruhun masiki waɗanda kuma ba su da maza ya Allah waɗaukakin sarki ga ba su mazaje na ƙwarai waɗanda za su tallafi rayuwarsu su mutu su ma cikin salin alin cikin ruhun masiki haka samarin da ba su da mata Allah waɗaukakin sarki ka haɗa su da mata na ƙwarai Allah waɗaukakin sarki ka haɗa su da mata na ƙwarai ya Allah madaukakin sarki muna ta wasuri da sunayenka kyawawa da ka maɗaukaka ya Allah karfa mana asiri da ƙarshe nake cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum